wani garin rogo ne ko ba garin rogo mu zama ka garin rogo zama ka garin rogo samu da kudi a kan ran kai ne ba su deli na ba mu je Allah bai sha ruwa ba su zo ba hmm? Allah bai ka mu Allah bai Allah bai bai sha ruwa mu je mana Allah bai bai sha ruwa za ka mu Allah bai za ka mu ina jin wa Allah bai wani masu beli na su zo ba ya hakuri da Allah mama da kana mu ba bai ruwa ne ba wuce ta kashe kuma an taɓa yin mere ba a wace yawon ka ofisa ya sa ba ruwa ba wani abin ba da Allah Allah ku tare yawon kuke wallahi kare shi kawai da Allah ba ne shi ba ne ai kana da ce guda ɗaya ka zo belin mutum muna duba yanayin yadda ya kamata waye zo belin na gashi da wannan da shi da ita munafukai ne bakin su dai inda shi ne ku haɗa rami a kirkiri ku sa ba kullum ku banda in ne. ni kake ga wannan maganar Allah ya ne maka ka zo kuna kai maka ma fa zo yi bakin biri ne da shi da ita munafukai ne duk bakin su da ni da wa ni da wa shi da ita na gaya ma tun munafukai ne ni da wa wallahi tallahi in na fita da gurin nan daga kai har ika sai kun bar wace ce ku ku bana ne ba ka ka ka mun ya kusa kuna sai ne zuwa ka ka ku rage mun yanku mana ai ba gidan uban ka ba kai faret ko ga da wannan wannan kana mun ah ya san ne ne barka ne barka da salamu alaikum alhamdulillah wallahi da mun turo ya ce da Allah ayi alfarma ayi haƙuri saboda abin da da ya tun da ya fara gane kuskure ya yi hannu. Ina ba ta haifar ba ya amma ai kai ko ya su. Ba magana ta ai. Kai kai yake magana ko mu yake magana. In ka zauna wajen kana hannun hukuma sai yadda aka yi. Amma ba za mu zalunce ka ba dole za mu baka damar ka. Kana da sha'awar ya belin ka. Ta ni. Yan iskan da shi da ita. Kai. Hmm? Ita wa? kana jina ba wahala. ita police station tana ba kowa haƙƙinsa da ya masa da yake da marasa za mu tambaye shi in ya amince ka tafi da shi za ka tambaye shi ko bai amince ba sai ka yaƙuri kana jina eh, ka san shi kana da sha'awar karbe karbe ne barayin yara ne ba hmm? barayin yara ne ƙanana suke yanka ni eh, komai yana da kyau mutum ya yi shi hankali sa tun da ya nuna mana bai amince da kallon sa ba so ka yi abin ba ba. ba ba amma ba na san wannan ko da in ya fito zuwa ko da in ya fito ba na san wannan abin da ya fito ba ko da kuma na ne abokin ka ba ka sai an wallahi suka dinga yin shi ne in duro suka na zuwa suna farauta ta kamar dan iska kai ko namu ne kai yake ma shi ne Allah bai iska yaro jin abin da yake ne mu zai ce eh, eh, an an an ne kar mutane mu namu zai ce mai illegal to insulting me ana insulting why is it yanzu a duba darajar matsala sallama ai hakuri ba dai shi ba a bani belin sa ai bawon Allah tunda ka kare zan tun tunda kace manzon Allah a daraja sa muke ci mm. a ce maka ah. kuma gaskiya ai na da mahasada da yawa ne mm, jifa ne ma hannu aka samu jifa sai mm, asiri ne hannu eh baba ta ce ta jefe to a cira hannun to a tura hannun mana a tura hannun a ce hannun ne a tura hannun a ce hannun ne asiri ne a ce hannun ne Ah. a bawan Allah kana da sha'awar wannan ya belin ka dan uwa ne dan abba kenan zan baka belin shi amma dala abin da muke so eh. da Allah ba ma son yara irin iska irin wannan su yawa a ƙasa akwai matsala ai ba iska Allah sarki ko da tsatsai to ba ma san a kashi a kawo shi akan wannan kes to insha Allah kayan maye duk abin da ya yanzu na dauki nauyi Allah sauki a mu shune ne ma shune ya na akwai kudi na da kuma eh da isa mutum kaga ya damu da kai mm. tana haka ne dile haka shi baban abba mm. eh baban abba ne ka same shi daidai mm. mai ina eh. ina ah, in ka same shi ko sallama ai ba maki wani mu sake ganin ka a ah. A'a, kun ka. ce hannuwa ka sa mai sai a cire mai. Kai wai cire ka. Bashir ya Bashir ya ne caje ni da kuɗi na da waya ta. Ni ne kaje ka? Eh, Bashir ya Yalla kai ni zai wajen. Henry. ba ina kayan shi da ba nan ake ina ba na kuma lafiya ba da da ba da da da ba ba ba da ba da ba da ba da na baka shi hannu da to shi ke nan yau ba Allah da baban can ku zai ba gode to ana hannun ya ba ta blackberry ta blackberry asma'u kin san shi al'amari na duniya komai yana son bincike to sai yanzu ne na gano cewa na yi kuskure Allah wallahi na yi bincike akan wannan al'amarin wanda na zo maki da shi last time na wannan abokin na dan uwana na gano cewa baya da gaskiya yana da hannu dumu-dumu akan abin da ake zargin sa akan sa to aminu dama tun ran da ka zo kana magana na ce maka aminu bai dace mutum ya dauki hukuncin da ya san mutum kai yanzu baka san yayi ko bai yi ba baka sani ba aminu sai na gaya maka na ce maka kuntar da hankalin ko komai zai settle gashi yanzu ashe ma abin da ake abin nan ya aikata abin da nake so da ke shine ki je gidan anti ki bata hakuri akan wannan al'amarin saboda lokacin da muka je gidan na nuna bacin raina sosai kuma ta gani a ta cewa raina ya baci saboda ta kita mana abin da muka je nema to so nake ki je ki ce na ce dan Allah ta yi hakuri kuma ni ma na gano gaskiya na gane cewa yana da sa hannu a cikin wannan al'amarin ba matsala na san antina ba ta da matsala insha Allah zan gaya mata to shikenan yanzu yaushe zamu je shan ice cream shan ice cream Gaskiya ni ba zan je ba. Yusuf da sanya? Kawai ba mu yi aure ba mu tashi mu je wani shan ice cream. Haka zaki mani? To ba mu yi aure ba kai mu tashi mu fita. Mm, mm. Kawai mu je mu sha ice cream din. Ba zan je ba. A gaskiya, officers, ina so in gaya muku muna cike da ɓacin rai da rashin jin daɗin irin yadda kuke gudanar da ayyukanku a yaushe ɗan sanda abin da ake son shi a gakwar jini a fuskar shi a kuma gakwar jini a mu'amalar shi amma ko ba haka kuke ba kun zama mutanen da suka sa cin hanci da rashawa ya zama riga da wandon ku a kodayaushe ba ku da wani abu sai zaluntar jama'a kullum wannan police namu in ban da korafe-korafe a kanku babu abin da jama'a suke to wannan ba daidai bane ba kuma na yi imani duk cikin ku babu wanda aka ɗauke shi wannan muhimmin aiki akan wannan abin da kuke yi shi ɗan sanda na gari shine mutumin da zai tsaya akan gaskiya zai tabbatar da adalci akan al'umma zai zama mai kare dukiyarsu da rayukansu da muhallinsu kuma zai zauna cikin talaucin da ya tsinci kansa ba don komai ba don ya tsira da mutuncin kakin da ya sa a jikin shi kuma ko da gidansa zai kwana babu abinci amma ku kun zama ba kuke ba akan naira biyar naira goma naira ashirin sai ku jawo wani lokacin a rasa mai amfani irin wannan kullum muna gaya wa al'umma cewa beli kyauta ake yi amma ku tunaninku da an kawo kes ƙoƙari kuke a baku wani abu ko ku ce za ku sai biro ko ku ce za ku sai takarda wa kai ku wannan aikin to wannan ba daidai bane ba ina jin daɗin zama da ku ina jin daɗin zama da ku a wajen aiki amma ban cika san irin zaluncin da kuke yi wa jama'a ba wannan tsayuwa da na yi a gare ku a kuma gaban ku a yau ina son ta zama ta farko ba kuma na son ta zama ku ta shiga ta nan kunnen ku ta fita ta nan ina gaya muku duk ranar da oga ya samu labarin abin da ke faruwa a yankin nan namu ina mai tabbatar muku cp ba zai ba mu ba gaba kiɗan mun ɗau aiki mun rantse da allah za mu kare ƙasanmu jama'a ba kwa ganin irin bala'in da yake faɗa al'umma mu ma yake faɗa mana ba za mu tsaya mutanen cewar watakila ɗabi'un da muke yi tsakaninmu da al'umma na zaluntar su wani lokacin su ne suke ja wannan abun ba ku zama mutanen da ku sai dai a zalunce ku amma ba ku ku zalunci jama'a ba har kullum al'umma tunanin su idan sun zo police station wajen ɗan sanda tunaninsu za su ga adalci ba tunaninsu su ga an zalunce su ba to me yasa mu muna kokarin mu tabbatar da adalci amma ku kuma kullum kuna kokarin ku